من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع المسلمين ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu zo innahu waliyu zalika <clears throat> alqadiru alai muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu ta'ala da ya nuna mana a ah, yau alhamis inda muke karatu wato rana ta biyu da muke karanta littafin nan da yake fayyace mana a filin shi'a al'imamiyya al'ismai a shari'a a yau sha takwas kenan ga watan muharram na shekara ta 1438 bayan hijiran annabi mu muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ta yi daidai da ashirin daidai ga watan goma na shekara ta 2016 miladiya idan yan uwa suna biye da mu ba su manta ba muna bayani akan raiba shi shine ɓuya ko faƙo ɓuya limana ɓuyan da limamin yan shi'a na goma sha biyu ya yi tun shekara dubu ɗaya da ɗari bakwai da waɗansu da yan kai wanda har yau dai ana bai bayyana ba kuma ba wanda ya gan shi ko babu wanda ya san a daidai ina ɗin ya buya da bisa wannan ne zamu tashi a tambaya ta 142 da take cewa ma za yu'allilu shuyukhu shi'ati sababa ghaibati mahdihimul mazum da wace hujja ne yan shi'a suke wace hujja suke kafawa da yasa limamin su na goma sha biyu din nan ya ɓuya har yau din nan ba a san inda yake ba me yasa ba zai fito ba ne me yasa ba zai fito ba bai fito ba har yanzu mahadin nan nasu da suke rayawa shine zai fito me ya hana shi fitowa me dalili in ka tambaye su jawabun ansa yu'alliluna ghaibatahu wato suna cewa sababin da yasa ya ɓuya annahu ya khaful katla yana tsoron kar a kashe shi ne shi ne dalilinsu da hujjansu imam yana tsoron kar a kashe shi ina fata an gane ko idan ka duba wannan maganar a sharhi na hudu footnote na hudu can kasa ta tabbata ne a cikin littattafansu su suka faɗa su suka rubuta a manya-manyan littattafan da suke takama da su na farko akwai usulul kafi wanda suka ce shi mahadin ne da kansa ya rubuta shi ya ce haza kafin atina. ko an rubuta aka tura masa ya ce e eh, lalle wannan yayi a ina za a samu a littafin ku duba mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da hamsin da ɗaya a kitabul hujja hadisi na tara babun fil ghaibati babu da yake bayani akan buya hakanan littafi na biyu kitabul ghaibati litusi wato littafin su mai suna littafin buya shafi na ɗari biyu da ashirin da biyar shi kuma a ƙarƙashin wani fasali ne fi zikirin illatil mani'ati لصاحب الأمر عليه السلام من الظهور وجن أنبت دليلي دا إلولين دا سكسا وأن الإمام يجي بيانا للتافي نأكو كدوب بحار الأنوار مجلدين همسين دا بيوشا فينا تسعين ديدي حديثنا دا علة الغيبة wato illar da ta sa liman ya ɓuya وكيفية انتفاع الناس به في غيبته da yadda kuma mutane suke amfana da shi duk da cewa yana ɓoyin ina fata an gane ko ina jin da ya fito a fi amfana ina fata an gane ko a takaicin takaicewa in kuka duba waɗannan littattafan guda uku da shafuffukan da aka nuna za ku ga dalilin ɓoyansa da kin fitowansa ƙememe har yau in nan kar a kashe shi ne tsoron kada a kashe shi ya khaful qatla at-ta'liq ta'liqi comment ƙarin bayani kaifa yaquluna hadha al-iftira ta ga shi'a za su faɗi wannan irin ƙarya haka wa hum yulzimuna awamahum kun manta suna lizimta wa mabiyansu bi an yi aqidu shirka yadda suna kudurcewa bi anna a'immatahum alamuna mata ya yamutuna ko ba haka ba ai a can baya sun ce limamansu sun san ranar da za su mutu bal wa kaifa yamutuna da yanda za su ma mutu bal wala ya mutu na illa bi siyarin minhu ko ba sa mutuwa sai da zaɓin kansu sun san muyi a can baya ai to sai ya sa'i kuma bai mutuwa sai ya ga dama ne fa sai ya ga dama kuma ya san ran da zai mutu din kuma sai yadda za yi mutu din duk ya sani ba sai ya kullo ba in ya san ran da zai mutu din in lokacin ya zo ya gudu ya buya sai ya bullo ai a sauran kwanakin da ya san su kan ba zai mutu ba in ranar mutuwan ta zo ya gudu ya boye ai da haka ya dace ai ina fata an gane kuma in mutuwan mata zo ya ce ya bai so yanzu ba tunda duk sun ce limaman su suna da wannan fawa eh, su ta za a yi kuna cewa ku wannan kuma ku zo ku ce liman ya fitowa saboda tsoron mutuwa wannan maganar. ku duba alkafi usulul kafi inda suka ce limaman su din nan wato sun san da za su mutu da irin yanayin da za su mutu sannan kuma ba sa mutuwan sai sun ga dama sun zaɓa Sun ga dama su ce kai mala'ika tafi ba yanzu ba je ka je duka suna da wannan ku duba usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da tamanin da shida a ƙarƙashin wani babi shine babu annal immata alaihimu salamu ya alamuna mata ya mutu? a babin da ke nassanta cewa lallai su limaman nan sun san ranar da za su mutu wa zukira fihi tamani ce. an ambata riwayoyi daban-daban ɗaya bayan ɗaya har takwas da za su tabbatar da haka wa idza kana muntazirukum malaka idan shi wanda kuke jiran ku ya ko yan shi'a qad kafa ya buya ne li khawfin fi ala nafsihi domin tsoron kada ya mutu ko a kashe shi kamar yadda suka faɗa ilamul wara a littafi footnote na can biyu ilamul wara shafi na ɗari hudu da hamsin da ɗaya القسم الثاني من الركن الرابع الكلام في إمامة صاحب الزمان كدوبكما الخرائج والجرائف كتاب نندا جي نتي مكو نجي فارغ سليش مجلد نبيو شافي نأري ترد حمسين دقو باب السابع عشر بابي نقوم شابقي تبقى قصام ون idan har sun ce shi limaminsu na goma sha biyu din na ya ɓuya ne saboda tsoron kada ya mutu ko a kashe shi salima lam yazhar sakinu Tirdabi. wa yu'linu nafsahu indama taula ala eh, eh, eh, alu bawaihi ash-shi'a ala baghdad وسيروا a بني abba طوع amrihim wa azalu bi suyufi ya ajuja wa ma'ajuja daulatin islam fa hal kanat tilka al-fursatu غير صالحة لأن يعجل الله سبحانه وتعالى فرجه wato me yasa lam yazhar sakilu sirdab yasa wanda yake zaune a wannan sirdabin da suke cewa me yasa bai bayyana ba wa yuqlinu nafsahu ya bayyana kansa indama saula alu bawaihi shi'a ala bagada, a yayin da alu bawaihi wato suka samu rinjaye akan shi'a a baghdada wa sayyaru khulafa'a bani al-abbas suka maida khalifofin bani al-abbas a amrihin kamar yadda suke so wa azalu bi suyufi ya ajuja wa ma'ajuja daulatul islam suka gusar da daular musulunci gaba ɗaya da takubansu wanda suke kira ya ajuja wa ma'ajuj shin wannan lokacin da aka zo irin wannan ba fursa bace ba dama bace ce da ya dace wato ya fito Allah ya yi saurin wato gaggauta wato al'amarinsa ko kuma ya sauƙaƙa wa mutane wannan bala'in ya buya? lima lam ya zahar me yasa yake bayyana ma kama sha Ismail al safawi yayin da sha wani basara ke wanda ake kiran shi Ismail sha hadin nan idan ka ji an kira sha wato wani wato laqabi ne na sarauta mai girman gaske akwai wani sarki mai suna Ismail al safawi wa ajra fi dima'i ahli sunnati anharan ya kakkashe ahli sunna sai da jini ya gudana kaman kogi me yasa bai bayyana ba a lokacin lima lam yazhar indama kana karim khan az-zandi me yasa bai bayyana ba a lokacin da karim khan az-zandi wa huwa min akabiri salatin iran yana daga cikin manya-manyan sarakunan iran yadribu ala sikkati isma imamihim sahibar zaman wa ya'uddu nafsahu wakilan an wato yana ta rubutawa a bango a wurare daban-daban sunan imam ɗinsu sahibu zama. yana kuma raya yana bugun ya ce shine wakilin shi lima lam yazhar me yasa mahadin bai bayyana ba al a yau wa garkamar daulatul kumaini alhalin ga daula ta kumaini ta yi samu revolution ko an samu juyin juya hali ai da yana da inda zai koya ba mai kashe shi yanzu ga kasa gaba ɗaya ta ji ne har an yi juyin juya hali kumaini ya kau da waɗanda yake ganin su din ya kwace ai da yanzu zai samu wanda inda zai hake kallazi yasumu niyabata anil ma'asum wanda shi kumaini shine yake jirayawa da cewa shine na'ibin ma'asumi na kowane lokaci wa ba'at haka nan bayan haka salima lam yazhar hatta yau me hana shi bayyana ne har yau din nan wa qad kamula adadu shi'ati shi an samu kafashe da dauloli na yan shi'a isassu qabla 40 aman tun kafin shekara 40 ala haddi za'mihim kamar yadda suke rayawa wai yau yawan yan shi'a a duniya ni atai miliyon wai miliyon 200 ne wa aktsaruhum min muntaziri dukkan su waɗannan ɗari biyun da suke rayawa dubu miliyan ɗari biyun da ɗan shi'a suke rayawa adadin su ya kai a duniya duk waɗannan suna jiran shi ne fa suna sauraro suna dakon fitowansa ashe da zai ji tsoron wani abu da zai kashe shi eh, daular iran daula ce yanzu mai zaman kanta ga ta da sojoji da jirage da abin nan sun hana ƙasashe fakaf anan nan ta ya za a yi da zai ji tsoron mutuwa ai yanzu akwai sojoji da jiragen sama da na ruwa da na abin nan to da me zai hana shi fitowa me zai hada inda suka ce wai yawan su miliyan biyu din nan ne ku duba al islamiyya littafin nan da Khomeini ya wallafa mai suna al-hukumatul islamiyya shafi na ɗaya da da talatin shida a ƙarƙashin sabilu tashkilil hukumatul islamiyya al-muqawama mayan da aka yi alamar tsawi tun zamani mai tsawon gaske nan ya ambaci haka shi kumaini to me yasa an kullo aiwa bagadada kaca kaca kaca kaca an da daular musulunci bai kullo ba siriya a lokacin ismail safawi ya kakkashe ahlus sunna sai da jininsu ya malala a ƙasa tunda shi ai dama yana zuwa ya tsaye da adalci a doron ƙasa ne ko ya hana zalunci to ga shi shiru bai kullo ba ga karim khan manya-manyan sarakunan iran sun fito ya buga wa kanshi tambar yace shine sahibu zaman shine sahibu zaman gaba ɗaya ma a lokacin ya yi claiming in matsayin wancan ɗin me yasa wancan ɗin bai fito ya yace ƙarya kake me ya hana yau bai fito ba da Khomeini ya yi juyin juya hali an yi revolution an kafa daula ta ta Iran ta shi'a guda amma duk da haka yana jin tsoro kar a kashe shi ya ki fitowa sannan me ya hana shi fitowa a yau tunda suna rayawa ɗan shi'a yawansu a duniya miliyan ɗari biyu ne da ina zai ji tsoron mutuwa ai da tuntuni sai ya fito tuntuni sai ya fito mutum miliyan ɗari biyu kamar yadda suka faɗa suna jiran ka shiru sai wai sun kai wani adadi kake so ai ko zamanin manzo Allah sallallahu da ya fito shi kare ne ba ma mutum daya ba mutum daya ma da ya musulunta a lokaci, sai yayi wa'azi wa bana na Khadija ta fara sai ana sai su Abubakar haka haka tun suna mutum ɗaya suka koma biyu uku hudu biyar eh duka na ji manzo Allah ta sala a hajjatul wada'i na ban kwana musulmai ba su wuce dubu ɗari biyu ba ina jin kwana ai sai a fito shine wannan dai shine dalili wa kaifa asha hadhihi al-muddat at-tawila ta ya aka ya rayu irin wannan lokaci mai tsawon gaske walamma lam yamut hatta al'ana ko bai mutu ba har yanzu ko bai mutu ba har yanzu ina fata an gane ko shekara dubu ɗaya da ɗari wani abu amma har yanzu shi bai mutu ba har yanzu shi bai mutu ba wa imamuhum al'ali rida alhalin limamin su aliyu rida qala lahu rajulun wani mutum ya zo ya tambaye shi Ya yace ju'iltu fidaka in zamanto fansanka qaumun qad waqafu ala abika mutanen da suka zo suka tsaya kememe dangane da mahaifinka ya umuna annahu lam ya mutu suna rayawa cewa mahaifinka sam sam sam bai mutu ba wane ne aliyu riba aliyu ibn musa Abulhassan hassan ar eh sun zo sun tsaya a kan shi mutane suka ce baban shi musa ibn ja'far eh kwata-kwata bai mutu ba faƙala sai ya ce kazabu su yi ƙarya ƙarya suke wahum kuffarun ma sun kafirce wa ma bima allahu azza wa jalla ala muhammadu sallallahu sallam sun kafirce abinda Allah maɗaukakin sarki ya saukar wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ولو كان الله يمد في أجل أحد من بني آدم لحاجة الخلق إليه da Allah yana tsawaita rayuwar wani mutum ɗaya daga cikin ‘ya'yan annabi Adamu saboda tsanantuwan buƙatun mutane zuwa gare shi lamaddan fi ajili rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya tsawaita zamanin manzon Allah da rayuwarsa da mutane sun fi tsananin buƙatuwa zuwa gare shi amma shi kwata-kwata shekara nawa yi 63 ya rasu haka ma eh, imam ɗinsu ya ce a cikin rijalul kashi mujalladi na biyar shida shafi na ɗari biyar da goma sha bakwai hadisi na ɗari takwas da sittin da bakwai filwafifa biharul anwar mujalladi na arba'in da takwas shafi na ɗari biyu da sittin da biyar hadisi na ashirin da biyar yace da akwai wanda Allah yake tsawaita rayuwarsa saboda tsanantuwan mutane bukatun mutane zuwa gare shi da annabi ne da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma ana tsananin bukatan shi din Allah ya dauke shi ko ba haka ba to amma wannan ana tsananin bukatan shi amma shekara dubu ɗaya yau a ɓoye kuma bai ma mutu ba kuma bai ma mutu ba ina fata to shine wannan limamin su ya yi raddi ya yi raddi ga wannan magana to Allah ubangi dai ya samu dace tambaya ta 143 tana ce ma hukmu shuyukhi shi'a ma shuyukhi al-madhhab shi'i fi man ankara khuruj qa'imihi wani irin hukunci ne shaihunai da malaman shi'a suka yanke ma duk wanda yake musu fitowar limamin nan na goma sha biyu wanda yake musun fitowan shi ba ya buya ba yanzu ana zaman jiran ya fito ko to wanda yake musun fitowan shi din menene hukuncin shi a mahangan mazhaban aqidan shi'a iftarau sun ƙirƙiri karya suka danganta ta a ga manzo Allah ce anna rasulullahi sallallahu alaihi manzo Allah sallallahu alaihi ya ce man ankara alqa'ima duk wanda ya yi musun zuwan mahadi cewa shi min waladi daga ‘ya'yana ne tsotsona ne fakat an kara ni ni ya yi ya karyata ni ni kaina ji annabi ji soyi annabi ne ya faɗa a cikin littafinsu mai suna kamalu dini wa tamamun ni'imati shafi na ɗari uku da saba'in da tara, hadisi na takwas babi na talatin da tara. fi man an karal qaim ath ashara min al game da hukuncin da aka zartar ma wanda yayi musun tasowa da fitowa da zuwan limami na goma sha biyu nan daga limamansu akwai littafi mai suna biharul anwari shima mujalladi na hamsin da ɗaya shafi na saba'in da uku disi na ishirin babin da yake tamawa da min akhbarillah وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالقائم labarin da Allah da manzansa suka bayar game da limamin su na goma sha biyu alka'im min turuqil khassati wal ama wa qala ibnu baba waihi al qummi mai suna ibnu baba waihi al qummi yace masalu man ankara al fi ghaibatihi misalin mutumin da ya yi musun fitowar limamin nan na goma sha biyu daga ɓuyansa bayan ɓuyansa mislu iblis fimtina'ihi minal sujudi li adam tamkar iblis ne da ya wa annabi adama sujada bayan allah ya umarce shi ya yi bai da bambanci da wannan <laughs> ina fata an gane ko kazalika ruya an sadiq ja'far ibn muhammad wai haka aka ruwaito daga limamin su as ja'far ibn muhammad limamin na nawa ma kenan limamin na shida sai shi ya faɗi wannan wannan maganan ku duba Dini wa tamamun ni'imati mujalladi na ɗaya shafi na ashirin da biyar daidai wai a karkashi wani babi sirru fi amrihi ta'ala mala'ikata bi sujudi li adam wai sirrin da ke cikin umarnin Allah da yawa mala'ikun su yi annabi adam su jada akwai ni sirri a ciki to in ka karanta wannan babin za ka gano sirrin Wakala qala lutfullahi akwai wani shahinsu mai suna lutfullahi as ya ce wal akhbarul waridatu dukkan labaru da hadisan da suka zo fi fadilatil intizari kasiratun wato wajen nuna falalan zaman jiran fitowar mahadidin nan limamin su na goma sha biyu labarun suna da yawa kuma dukkansu mutawatirai ne dukkansu hadisai ne mutawatir kuma yadda na ga muku hadisul mutawatir shine ma yarwihi adadun kathirun yastahilu tawatu'uhum alal kadhibi yadda malaman usul uh, uh, al-hadith shine labarin da mutane da yawa wanda ba a iyakance yawansu suka bada suka suka suka suka bayar ku duba muntakhabul asar littafin shi shi wannan malami lutfullahi safi din ya wallafa littafi mai suna muntakabul afar shafi na 499 وقد عين الصافي عضوا في مجلس الخبراء الإيراني وأن متمن واتو أن آشي ممبا مجلس قررون إيران likitabati dasturi iran wajen rubuta constitution na iran yana daga cikin kwararru da aka nominatin nashi wajen rubuta constitution drafting constitution na iran ثم عينه الخميني udwan في مجلس صيانة الدستور sannan Khomeini da aka yi ya zo ya naɗa shi kuma memba ciki waɗanda za su gyara kundin abun nan Eh, kundin dokoki ko eh, kundin tsarin mulki na iran din <coughs> Yunza a duba kuma littafi mai suna sawanihul ayyam shafi na 99 da ɗaya kai afwan za a samu wannan bayanin a ciki cewa hadisan da aka ruwaito wajen falalan zaman jiran wannan har ranar da zai fito hadisan mutawatirai ne suna da yawa wantizaru khurujihi min ghaibatihi kai zaman dakun jiran ran da zai fito ma yana daga cikin harshashin aƙida ma shi'a, in baka da wannan ma aƙida na zaman jira ɗin zaman dakun ma kai kwata-kwata ma ba kai ba ɗan shi'a ba ne ina fata an gane ko yana daga cikin rukunai da ginshikan ita shi arkanta kanta aqidar kamar al'imanu bil ko kai imani da Allah da mala'ikunsa da kutubi wa rusuli yana daga cikin menene rukunan imani in babu ɗaya babu me imani shahadatu Allah ila wa annama huwa iqamu salati wa ita'u zakati wa samu hajjul in babu ɗaya babu ma musulunci to su ma wannan in baka da aƙida da imanin zaman jiran fitowansa ma kwata-kwata ma rukunanka na imani da shi a mababu iftarar kulainiyu Kulainiya ƙirƙiro hujja game da haka din don tabbatar da haka ce anna aba lallai abu ja'far wato muhammad bin ali kenan limamin su na biyar kala li abil jarut ya faɗa ma wani malami mai suna abul jarut ya ce wallahi na rantse maka da Allah la'u'tiyannaka dini wa dina aba'i zan baka addini na da addinin iyayena allazi na laha azza wa jalla bihi wanda da shi ne muke bauta wa Allah mai girma da buwaya addinin kuma ga shi kamar haka na farko shahadatu Allah ilaha illallah shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma lalle annabi muhammadu manzo ne na Allah sallallahu alaihi wa sallam wal iqraru bima jaa bihi min indillah da imani da riko da tabbatar da abin da ya zo da shi cewa lallai daga Allah walwalayata liwaliyina da kuma tabbatar da shugabanci ga shugabanmu walbara'ata min aduwina da barranta daga maƙiyanmu su ne ahalus sunna wattaslima li amrina da miƙa wuya gaba ɗaya ga al'amarinmu na shi'a zara ƙa'imina da zaman dirshe na dakun fitowar mahadinmu wal ijtihada da yin ijtihadi wal wara'a da kamewa waɗannan abubuwa su ne ya yi ma wannan ya ba ma wannan cewa waɗannan addinin su ya ginu kenan akan waɗannan abubuwa zaman dako na fitowa ma yana daga cikin menene rukunan aƙida ta shi'a ina fata an gane ko sai ka yadda da waɗannan shine yanda in mutum ya zo musulunta ka ce ka ce ashadu ashadu Allah ilaha Allah ilaha illallahu illallahu wa ashadu wa ashadu anna muhammadar rasulullah ko shine ka ba mutumin da zai musulunta kalman shahada to su ma in za su ba ka kalma ta shi'a ta shiga shi'anci to waɗannan shine kalmomin shahadatu Allah ilaha illallah وأن محمد رسول الله والإقرار بما جاء به من عند الله والولاية لولينا بجد شوغبانش سيدنا علي والبراءة من أدونا دبرانتا دقمت يمو سنة أهل السنة wanda suka yadda da khalifancin abubakar sannan umar sannan usma waɗannan ba makiya irinsu to ka tabbata ba kai ba su taslima li amrina da miƙa wuya total submission ka miƙa rayuwarka gaba ɗaya ga dokokinmu na shi a sai yadda aka yi da kai wanti zara ka'imina da zaman dirshe na jiran ranar da shugabanmu su na goma sha biyu zai fito wal ishtihada wal wara sai yin kokari da ishtihadi da wara'u da mutunci kamewa su ne wanda za a faɗa maka kenan haka ga har a tsaye da mutum a bashi wannan kalma wani ta idan kana kallon program ɗinsu akwai wanda ya zo karɓar shi an cin ana bashi hmm. kai ma har a daga cikin walbara atamin a na ɗin a gaba-gaba shi ne farko ka daga abubakar da umar da usman da nana aisha da hafsa da talha da zubair da waɗansu manya-manyan sami to yanda ake ba da wannan kalman kenan ina fata an gane me yasa aka kawo ni don a tabbatar maka da cewa lallai zaman jiran ran da mahadin zai fito ma in baka da imanin haka din ma kai kwata-kwata rukunan shi an cin ma ba su tabbata a gare ka ba kaga za a zauna a daɗe kenan eh, mutane na ne daga ran da ya suka mutu shuru kake yi shuru shuru shuru shuru shuru har yau wanda ya rubuta a zauna a jira shi ma ya tafi shi duka suna fata an gane ko ku duba wannan usulul eh, wannan bayani a cikin usulul kafi mujalladi na biyu shafi na 437 kitabul imani wal kufri a ƙarƙashin littafin imani da kafurci hadisi na goma babu da'a'imil islam wai babin da yake bayanin ginshiƙan musulunci su ne waɗannan sauran sannan ka duba littafinsu mai suna tafsiru nuri sakalai wani tafsiri ne wanda yake haske ga sakalai ne mutum da aljanna mujalladi na hudu shafi na 566 hadisi na 43 a cikin suratu shura in ka ɗauko shi za ka samu duk tafsiri fa ba za ka samu irin su tabari ko abu a'a nuru sakalai ne za ka nemo shi ne za ka samu irin waɗannan abubuwan a ciki da fatan Allah sa da an gane ta tambaya ta ɗari da da hudu yanzu mecece fa'ida mecece hikima wanda ake samu me ake mora game da kirkiro wannan aƙida ta gaiba ta buyan wannan limamin da yake fitowa min istira'ihim li aqidatil ghaiba kun san duk abin da kaga sun kirkiro su sun kafe akwai wata fa'ida da suke samu to menene fa'ida da moriya da suke samu game da kafewa cewa lallai limamin nan yana nan har yanzu a koyi kuma dole a yi zaman jiran shi alfa'idatul kubura babban fa'ida hiya irtidadu aksari shi'atihim an dinihim shine wato riddan da mafi yawan 'yan shi'an suka yi game da addinin shi'a ne da cewa su sun gaji da jira a'a ba su gan shi ba a ina yukin a ina menene shi sa aka tsare yi sauri kar a ridda a nuna yana nan kuma ma in baka da imani na zaman jiran shi ma kai ba ma dan shi an bane an kore ta ma ka kafirta wato ayi wannan kaman a tare su ne ya zaman to musu wani irin road block ne ba juyawa kawai ko ina an kulle kana ciki kana ciki kawai yace la tastaghrib kada ka yi mamaki ayyuhal ƙari'u ya kai mai karatu fa haza laysa min kalami wannan fa ba magana ta bace in ji mawallafin littafin nan walakinahu mawjudun fi jifrihimul muqaddas yana cikin littafinsu da suke tsarkakawa tsarkakewa حيث قال أحد أصحاب إمامهم جعفر sadiq ga abin da ɗaya daga cikin wato almajiran limaminsu mai suna ja'afaru sadiq ya faɗa ta'ammaltu fihi da ƙa'imina ni na zauna na lura sosai game da haihuwan wannan limaminmu na goma sha biyu inna na lura da Haihu wanda aka ce an haife shi kun san daidai ba wanda ya gani ba wanda ya ji labari a can baya wani ne kawai ya kullo from nowhere abu usman ya ce sannan na zo na yi la'akari na yi nazari game da ghaibatihi da ɓuyan da ya yi inna wa a da jinkirin da ya ki fitowa wa tula umrihi da irin tsawon rayuwarsa har ya wuce shekara dubu da ɗari nawa wa balwal mu'minina min ba'di fi zalika zama da irin yadda mumunai suka shiga bala'i da musiba aka yi ta kakkashe su aka yi ta zubar da jininsu a wannan zamani duk ya zauna ya nazari kan waɗannan abubuwa وتولد الشكوك في قلوب الشيعة من طول غيبته da yanda irin abun ya haifar da shakka a cikin zukatan yan shi'a saboda tsawon fuyansa din nan wartidadi aksarihim an dinihi da kuma irin yawancinsu da abun ya janyo suka yi riddama suka bar shi an kudu ba yi wa khal'ihim ribqatal islam min da tube rigan musulunci da suka yi daga wuyansu suka yada ita tube shi an ci da suka yi yace to ya lura waɗannan abubuwan su suka janyo aka kawo ƙa'idan da cewa duk wanda bai yi imani da fitowansa ba kuma bai yi zama na musamman don jiran fitowansa ba bai ma da imani bai ma da kafiri ne ya ce wannan ɗin lura da waɗannan abubuwan ne ya sa suka yi sauri suka ta wannan yar doka in ba haka ba da tuntuni an tarwatsa an bar an ce wannan ku duba kitabul ghaibati littosi shafi na ɗari da goma sha bakwai alkalamu fil waqifati ku duba biharun anwar mujalladi na hamsin da ɗaya shafi na ɗari biyu da ashirin daidai babu ma fihi min sunanin an anbiya wal istidlali ya ghiyabatihim ala ghaibati wannan dai shi ya sa kai suka kirkiro wannan idan ka je kai ni ni na gaji da jiran ni abinda ban gani ba kaji ki to ka kafirta ka gaji da jira ai zaman jiran yana daga cikin rukunai na imani da addinin shi'anci yana cikin ginshiƙai da turakan da aka gina menene shi'ancin a kai ka gaji da jira eto eh, to bi ma'ana ka ƙi yadda ka ƙi sallah da azumi baka da musulunci haka nan ma wannan tuni ina yake a ina yake tuntuni ya ɓuya ko shekarun shi na hayo dubu ɗaya da ta ce kana jayayya da wannan ya eh, kayi ridda ta fata an gane ku idan ka ce ya daɗe ya bai mutu ba sai su kama maka hujja a can ai menene an raja a tuko sai inda muka karanta da ba eh, suna mutuwa kuma su su dawo za a iya ce maka ya mutu ko ya dawo in sun ga dama su ci af ah, ai dama mutuwan sai sun zaɓa to har shi yau har yau bai zaɓi ya mutum ba ya ta iya shi ya sa yi nasti sai sa suka yi ta ka'ir waɗannan ka'idojin ka'idojin ka'idojin ka'idojin in dai ta yi imani a can baya cewa sun san da suke mutuwa da irin yanayin da suke mutuwa da kuma ba sa mutuwan sai sun yi zaɓa to kaga ai baka da hujja ka ce wannan ya daɗe bai zaɓi ya mutum ba ne su kuma waɗancan da suka mutu a shekarun baya sun zaɓa ne na fata an gane su ma suna nan sun dawo to me ka iya sun da ka iman da waɗancan ka'idojin za su fara maka da baibaye ta ka yadda da wannan da baibayin eh, in ya daura, ka yadda da wannan ya daura. to daga nan in ka tashi motsa ci a ka suna da baibaye kaza da ka sa hannu agri ne ka shiga shi ka zaɓa ka kafurta ko ka zauna a dabaibayin a to a bar ni a dabaibayin shi ko a ki to ka kafirta ilzami ne kawai Allah rufa mana ga tambaya ta ɗari da arba'in da biyar mata ta jibu salatul jumu'ati mun fita wancan su gaiba su raja'a su bada'a su menene ta kusan da duk mun ta su mun yi su mun gama in Allah yadda ku zauna dai a shiri za ku yi dan abin nan irin wanda muka yi a can da muka yi rabin littafin akwai assignment guru su rubuta mana me ya taƙiya ya take ya take waɗannan su abin nan duka zauna da shi mun fita wannan yaushe ne sallan juma'a take wajaba a wajen shehunan shi'a jawab amsa la tajibu sallan juma'a ba ta wajaba hatta ya kuruja mahadiyuhum min sirdadi sai ranar da mahadinsun din nan da yake koye har yau sai ranar da ya fito shine farko wanda zai musu sallan juma'a su bi shi ولذلك قالوا شيسا سكتشي الجمعة والحكومة لإمام Musulmi? sallan juma'a da ita hukuma gaba ɗaya da tafiyar da ita wannan na imamin musulmai ne wani bai da right a kai wani bai da right a kai saboda haka su sallan juma'a ba wajibi ne a kan suna zaman jiran tseren da imamin mahadi ya fito ya fara musu wanda kuma ya mutu bai fito din ba shi kenan ya mutu ba juma'a kan shi Allah sa mu dace wannan magana wa ya faɗe ta su ne a littafin su mai suna miftahul karamati miftahul karamati fi sharhi qawaidil allama suna littafin kenan sai ka je ka ne ka ce da Allah akwai miftahul karamati fi sharhi qawaidil allamati sai ka duba mujalladi na biyu ko juz'i na biyu shafi na sittin da tara. a karkashin babi na mai kitabu salati na waye waye mawallafin muhammad jawadul amili wanda ya mutu a shekara ta ɗaya da da ɗari biyu 1226 wa tarafa bi zalika ba'du shuyukhihim akwai ansu manya-manyan shehunansu da suka tabbatar da cewa su sallan juma'a ba wajibi ba ne akwai shehunai da yawa da suka faɗa daga cikinsu akwai wanda suka ce inna shi'ata lallai ita shi'a min zamanin mala'ikati ko a min zamanin a'immati ko Allahu akbar Allahu tun zamanin limaman su goma sha biyu din tun zamanin limaman su dama can kanu na lil jumu'ati sun kasance ba su halartar sallan juma'a su barin juma'a suke ba a sallah ba a sallah akwai wani babban malamin su ina jin a katsina da na ji kasa ɗin shi wannan ah, yahya da yake <clears throat> yana nan ma yana nan mana ajiye shi yace shi ya je iran farkon zuwan shi da da yace kai na ga abun mamaki ga mutanen nan fa eh na ga abun mamaki ga mutanen gaskiya sun bambanta zai da mu <clears throat> yace ka ga in nan da Alkibba ba ta hana ka ga shehi yana busa taba abun shi kawai <laughs> wani tun da naje tun da naje in ji shi tun da naje idan aka yi sallan a zahar sai a hada da la'asa shi kenan ba za a sace wata sallah ba in magariba ta zo sai a hada ta da ne isha amma ban taba ganin da aka yi asuba ba shi ban taba gani ba taba gani ba kuma sallan ma ga yanda take ni dai ta bambanta da tamu dai yana ta faɗan abubuwa cewa na ban mamaki da ya gani to gaskiya al'amarin su akwai ban mamaki saboda aka sun bambanta da mu kwata-kwata to can dai sai yake to tunda dai su makiyan amerika ne suna fafata da yahudawa to nan muna tare da su a nan wajen gwagwarmaya da kafiran duniya da menene ina ji yana nan a waya na ina ji nan a waya na Yada yana mamakin abin da ya je ya gani tare jama'ansa yana fa'ansa kai mutanen nan fa sai a hankali amma da yake kamar lam ya ji alillahu lahu nuran fama lahu min nur wanda Allah bai so shi da haske ba ba za ka taɓa samu kuma ana nan ɗin a kai har yanzu yana nan yana nan Allah ubin je rufe mana wa qala imamuhum wannan magana ku duba footnote na biyu نقل ذلك عن شيخهم الخالصي في كتابه الجمعة akwai ni shehin su mai suna al-khalisi a littafin shi da ya wallafa mai suna aljumu'a. shafi na 131 ya faɗi wannan suke tun zamanin limaman su inna can su goma sha biyu inna su dama can ba sa masallan juma'a ba sa sallan juma'a ko kuma tun lokacin da waɗancan afwan tun lokacin da waɗancan limaman su ɗin na ɗaya da na biyu da na sha ɗin suka tafi to daga nan suka bar sallan juma'a domin waɗancan su ne da suke su ne imam to nan ne suke sallan juma'a tun da yanzu <clears throat> na sha ɗaya mutu ana jiran fitowar na sha biyu ɗin to tun mutuwan wancan yanzu ba a sallan juma'a sai ran da wannan ya fito ya yi lidin ɗinsu ya jagorance su sannan wa qala imamuhum al-akbar al-khumaini indama talat ghaibatu imamihim al muhtafi wato babban shehin su a Khomeini da ya mutu inna a 80 yayin da uya fakon da limamin su na sha yayi ya tsawaita uyan da yayi din ya tsawaita da abin da yace yace tajibu salatul jumu'ati fi hadhihi al-a'sar amma mukhayyaran bainaha wa bain salati az-zuhri wal jumu'atu afdal amma wa zuhuru ahwatu sai kuma yanzu ya canja fatawa ya ce sallan juma'a tana wajaba a waɗannan zamunuka ɗin nan amma mu hayyaran bisa zaɓin mutum an ba ka zaɓi baina salati zuhuri tsakanin ka yi sallan azahar ko ka zaɓi juma'a amma yake wal juma'atu afdal yin juma'an da shi yafi amma wa zuhuru ahwatu yin azahar ɗin kuma har ila yau shi ya fita taka tsantsan ba shi nan dai wasilati littafin da ya faɗa mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da biyar albahazu fi salatul juma'a bincike da aka yi a kan sallan juma'a da matsayinta a mizanin shi'a a matsala ta farko ina fata an gane sai tambaya ta ƙarshe har ta halatta ya juzul jihadu ok mu tashi anan ko shi ya halatta a yi jihadi jihadi na nan kafin fitowar mahadi ko ba jihadi sai ran da mahadi ya fito ya zamanto shi ne babban kwamanda ina fata an gane ko wannan dai shi ne amina rabbal alamin abinda ya sauƙaƙa kenan a yau bismillah na'am kana bibiyan karatun mun gaba daya na'am sai idan ka bibiya tun farko ƙur'anin nan ba su ma yadda da shi ba ba shi ba ne nan limamansu sun fi annaba limamansu ma suna ayyukan Allah da abubuwa da yawa don ka ji aƙidansu gaba ɗaya suna nesa da musulunci fiye da yadda ba ka tsammani Allah ban rufa mana